الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بارك والسلام السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na asabar 25 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da uku ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta arba'in da shida ko da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta arba'in da takwas fadin allah maɗaukacin sarki وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وما ولنا شيء درس منتقص أشن سورة بسم الله وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم بقلب ما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاتبعوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ubangiji madaukakin sarki ya ce wa kaffaina ala asarihim muka bibici sawunsu da kuma bayansu su ana nufin annabawa da kuma manzanni waɗanda suka shuɗe bi isa maryam da annabi isa dan maryam shi ma a matsayin manzo a matsayin wanda Allah madaukakin sarki ya masa wahayi ya aiko shi da littafi musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaggatawa da abin da ya gabace shi min at-taurati na littafin at-taurat wa atainahu al-injil kuma muka bashi littafin linjila fihi hudan wa wanda a cikin ta akwai shari'a kuma a cikin ta akwai haske wa musaddiqan lima bayna yadai kuma tana mai gaskata abin da ya gabace ta min taurati na at-taura wa hudan littafin linjila shari'a ce wa maw'izatan littafin linjila wa'azi ne da gargaɗi lil muttaqin ga masu tsoron Allah wal yahkum ahlul injili lallai masu linjila su yi hukunci bima anzalallahu fihi da abin da Allah ya saukar a cikinta waman lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai bayani game da waɗannan ayoyin ya riga ya gabata a darasin mu na jiya ubangiji ya ce wa anzalna ilaykal kitaba lallai kai kuma mun saukar maka da littafi yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. littafin da aka saukar masa shine alqur'ani bil haqqi kunshe da bayanan gaskiya musaddiqan lima bayna yadai shi ma yana mai gaskata littattafan da suka gabace shi ko yana mai gaskata abin da ya gabace shi min alkitab na daga littattafai kamar at-taura linjila zabura suhufi ibrahim da suhufi musa dukkanin su qur'ani ya yadda littattafan Allah ne ya ambace su bai yi musun kowanne daga cikin su ba shine ma'anar musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab ya gaggata dukkan littafin da ya gabace shi kamar yadda Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wal injil min qablu hudan Allah shi ya saukar da Qur'ani Qur'ani ya yarda dukkan littafin da ya gabace shi bai yi musun kowanne daga ciki ba shine musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi kuma Qur'ani shine muhaimin abin amincewa alaihi bisa ga batun littattafan da suka gabata duk littafin da qur'ani ya ambace shi a matsayin littafin Allah a yadda cewa littafin Allah ne duk littafin da qur'ani bai ambace shi ba to a ja baki a shiru duk abin da qur'ani ya faɗa game da kowane littafi da ya shuɗe to a yadda da wannan maganar babu ƙari babu rage a cikinta domin qur'ani ya tabbatar a taura littafin Allah ce amma ya tabbatar da cewa Allah bai yi alkawarin kare ta ba Su wa aka ce su kare kayansu da kansu su ma'abutan attauran ya kuma bi hannabiyun alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyun wal ahbaru bima stuhfizu min kitabillah qur'ani bai ce attaura ba za a canja ta ba bal ma ya ce da yawa daga cikin ayoyinta masu ita sun canja fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ذاك wannan magana da Qur'ani ya faɗa game da at-Taura muhaiminan alaihi abar amince masa ce akanta mana ka yadda da duk abin da qur'ani ya faɗa game da littattafan da suka shuɗe na cewa ma'abutan su sun yi ƙare-ƙare a ciki sun yi rage-rage a ciki suna bayyanar da wanda ya mutu suna ɓoye wanda ya saba wa son zuciyarsu da ka wannan shine ɗaya daga cikin fasarar muhaiminan alaihi abdullahi dan abba zai ce ai mu'tamanan alaihi qur'ani abin amincewa ne game da labaran da yake faɗa abin amincewa ne game da bayanan da yake yi na littattafan da suka shuɗe fassara ta biyu dangane da muhaiminan alai duk dai daga abdullahi dan abbas ya ce ai shahidan alaihi ƙur'ani mai ba da shaida ne akan abin da ya gabata na littattafai da abin da ma'abutansu suka yi da su na ragi ko ƙari ko na canja wasu surori ko ayoyi daga ciki da ka a taura Jila, ƙur'ani ya ce littattafan allah ne amma bai ce ba allah zai ke kare su ya ce allah ya wakilta masu su kare su sakamakon haka kuma yace sun ci amana wannan kariyar da aka ba su da tsaro da amana ba su rike ta kamar yadda ya kamata ba sun yi kare-kare a cikin littattafin su sun yi rage-rage qur'ani shaida ne akan haka domin bayan an faɗa sai an yi ta kawo maka misalai yana daga cikin kare-karen da yahudawa suka yi da rage-rage da sauye-sauye abin da qur'ani ya ta faɗa wa iz qulna dukulu hadhihi al-qaryata wa kulu minha ragadan haythu shi'tum ودخل الباب سجدا وقولوا هبتة كذا هبتة في سكة تنجا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون to kaga duk wannan misalai ne sun san gaskiya sun boye an ce su ce hiddatun sun ce hiddatun wannan kuma sauyawa ne shine Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi ko yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi to da ka abinda Qur'ani ya faɗa shaida ne ga ma misalai ga kuma dalilai a fassara ta uku wa muhaiminan alai Abdullahi dan Abba ce ai hakiman alaihi lallai Qur'ani shine mai raba gaddama game da abinda a taura ta faɗa da kuma abinda linjila ta faɗa domin wani lokaci mutanen attaura za su ce kaza kaza Allah ya ce mana mutanen linjila su ce a'a kaza kaza Allah ya ce mana qur'ani ce ya ce duk ba haka bane kaza ne daidai zaka shine rabu gaddama wa qalat al yahud laysat nasara ala shay wa qalat nasara laysat al yahud ala shay wa hum al kitab yahudawa sun karyata nasara nasara sun karyata yahudu ubangiji madaukakin sarki ya ce ga yadda maganar take qur'ani yazo ya faɗi gaskiya قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ku yahudawa da ba a bakin komai suke ba ku nasara da kuka ce yahudu ba a bakin komai suke ba qur'ani yace dukkan kun ba a bakin komai kuke ba hatta tuqimut taurata ku masu at sai kun tsayar da at-taura ku masu linjila sai tsayar da linjila sannan kuke a bakin komai amma ka ce wani ba a bakin komai yake ba kuma kai ma baka yi aiki da abin da Allah ya turo maka ba shi ma bai yi ba wai da kai da shi din duk ɗaya kenan to kaga hakiman alai qur'ani shi ke raba gandama yahudawa suka ce annabi ibrahim ba yahude ne nasara suka ce annabi ibrahim ba nasare ne qur'ani ya raba gandama ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min mushriki kaga hakiman alaihi kenan ya raba musu gandama. wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasari sai Allah madaukakin sarki ce tilka amaniyuhum wannan duk ƙaryace san su ne kowa da ya faɗa ƙarya yake kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kowa ya kawo hujja inda gaske ne a ina ne cikin attaura Allah ya faɗi haka a ina ne cikin linjila Allah ya faɗi haka to sai qur'ani yazo zai raba gadama sai ce bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba wai sai ba yahudi ba ba wai sai ba nasare ba duk wanda ya mika wuya ga Allah ya bauta wa Allah da addinin da ya turo masa ya bi manzon da aka aiko masa to wannan sune yan aljanna sawa'an ba yahude ne ba nasare ne ba ba yahudan bane ba ba nasaran bane ba musulmi ne to wannan shine dan aljanna amma batun cewa sai ba yahude ko sai ba nasare to wannan duk ƙarya ne tilka ku to da ka wannan shine ma'anar muhaimin alaihi a magana ta uku kowanne daga cikin maganganun guda uku qur'ani ya goyi da bayanta cewa qur'ani mai shaida ne akan littattafan qur'ani mai gaggatawa ne akan littattafan qur'ani abin amincewa ne dangane da abin da ya faɗa game da littattafan sannan qur'ani mai raba gaddama ne dangane da waɗannan littattafai da ma'abutansu baki daya shi yasa ibnu kasir yace wa hadhihi al-aqwal kulluha mutakaribatul ma'ana wadannan maganganun baki ɗayan su dukkanin su ma'anar su a kusa take da juna fa inna ismal muhaimin domin sunan al-muhaiminu yatadammanu hadha kullahu ya kunshi dukkan waɗannan ma'anoni baki ɗaya da aka fahu aminun qur'ani amintaccen littafi ne wa shahidun littafi ne mai shaida wa hakimun littafi ne mai raba gaddama ala kulli kitabin qablahu ga dukkan littattafan da suka gabace shi da haka ubangiji yace wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi ya tabbata cikin hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abdullahi dan Amr dan Az Abdullahi dan Amr dan Az ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akan wata ka'ida mu musulmi idan bai yahude yayi magana ko ba nasari yayi magana yace littafin su ne yace kaza to ba ma cewa eh ko mu ce a'a sai mu ja mu tsaya har sai mun zo mun karanta littafin mu mun ga me littafin mu ya faɗa game da wannan magana idan littafin mu ya tabbatar da ita to sai mu tabbatar da ita dogaro akan abin da littafin mu ya tabbatar idan littafin mu ya ƙaryata to mu ƙaryata dogaro akan abin da littafin mu ya faɗa idan littafin mu bai ce e ba bai ce a'a ba to mu ja baki mu shiru la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum kada ku ƙaryata su kada ku gaggata su cikin abin da qur'ani bai ƙaryata su ba kuma bai gaggata su ba wa qulu zai billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun sai ku ce mun yi imani da abin da aka saukar gare mu mun yarda da cewa kuma an saukar da wani abu gare ku na littafi kuma ubangijin mu da ubangijin ku ɗaya ne abin bautar mu abin bautar ku ɗaya ne mu kan mun yi kauya zuwa gare shi da aka ba a saurin gaggata yahudu kuma ba a sauran ƙaryata su ba a sauran gaggata nasara kuma ba a sauran ƙaryata su dole ne sai ka dawo ka yi bitar musulunci ka yi bitar qur'ani da hadisai shin abu kaza da yahudawa suka faɗa gaskiya ne shin abu kaza da nasara suka faɗa gaskiya ne shin abu kaza da yahudu suka faɗa ƙarya ne wanda nasara suka faɗa ƙarya ne dan qur'ani ya baka ashwaran na gaskiya gaskata ya baka ashwaran na ƙarya ƙaryata amma bai ce eh ba bai ce a abu to yi shiru gudun karka je ka ƙaryata ya zama kuma na gaskiya ne kar ka je ka gaskata ya zama kuma na ƙarya ne domin littattafan su sun cakuɗa gaskiya da ƙarya to da haka wannan ita ce ka'ida dangane da mu'amalantar littattafan da suka gabace mu mun yadda da cewa dukkan su littattafan Allah ne amma mun yadda da cewa Allah madaukakin sarki da ya alƙawarin kare su kamar yadda alƙawarin kare Qur'ani ba da haka za a iya samun ƙarya a cikin su za a iya samun gaskiya abinda Qur'ani ya gaskata mu gaskata wanda ya ƙaryata mu ƙaryata malamai suka ce yana daga cikin irin abin da aka samu cikin littattafan Yahudawa na gaskiya kuma suka faɗa annabi ya gaskata su ya goyi da bayan su hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ya ce wata rana wani bai Yahude ba ma kara karabutu ba cikin yahudawa babban malamin yahudawa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad mu mun tara cikin attaura an ce a ranar tashin alkiyama Allah zai rike duniya baki ɗayanta da hannu ɗaya duwatsu gaba ɗaya ya ɗaura su a kan ɗan yatsa daga cikin yatsun yatsunsa wanda suka dace da shi subhanahu wata'ala sama baki ɗayanta da ƙasa akan ɗan yatsa tekuna baki ɗayansu akan ɗan yatsa gaba ɗaya Allah zai dimke ƙasa baki ɗayanta da duniya akan hannunsa guda ɗaya akan tafinsa guda ɗaya subhanahu wa ta'ala da aka shi wannan bai hude da ya karanta wannan aya cikin attaura sai ta buga masa kai sai gaba inda zai je samu waraka sai dai ya taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya gaya wa annabi sai manzo Allah ya fashe da dariya har sai da aka ga in eh, eh, hakoransa ta ce sai ya karanta aya wa ma qadarullah haqqa qadarihi والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ubangiji ya ce wa ma qadarullah haka qadarihi ba su girmama Allah irin girman da ya kamata a bashi ba da sun ɗauki Allah abun wasa ne wal ardu jami'an qabdatuhu yawm yau Malkiyama, ƙasa baki dayanta damtsatsa ce a ranar tashin al qiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi sama gaba ɗaya zai nade su ya rike su a hannunsa na dama subhanahu wa ta'ala to kaga wannan Abdullahi dan Mas'ud yake da manzo Allah ya karanta wannan aya tasdiqan li qawlin jabri yana mai goyon bayan maganar wancan fada ko fasto na Yahudawa dangane da ayar da ya kawo a cikin Attaura haka yasa manzo Allah ya dariya to kaga ana iya samun irin wannan cikin Attaura a ce kaza cikin Qur'ani ma kaza an samu daidaito kamar bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifofinsa da sifofin sahabbansa akwai a cikin Attaura akwai a cikin Linjila akwai a cikin al-qur'ani an gane ko ubangiji ya ce muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan يبتغون فضلا wa ridwanan ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر sai سيتي ذلك مثلهم في التوراة wannan ita ce sifofinsu cikin attaura wa masaluhum fil injili kuma dai ita ce sifofinsa a cikin linjila ko mu ce wa masalhun fil injili ka zar'in akhraj shabahu fa azarahu har zuwa ƙarshe to kuma ga ta a taura ga ta a linjila kuma yanzu cikin qur'ani muke karantawa a cikin suratul fatih kaga kenan ana iya samun bakin littattafan ya zama daya a taura ta ce linjila ta ce qur'ani kuma ya gaggata to amma dan a taura ta ce ba a yadda dan linjila ta ce ba a sallamawa sai in qur'ani ya zo ya tabbatar shine wa muhaiminan alaihi shi ke yin sainin sainin dan karshe abin da ya tabbatar shine tabbatacce abin da ya soke kuma shine sokake shine wa anzalna ilayka alkitaba bil haqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alaihi ubangiji yake fa hukum bainahum lallai kai hukunci tsakaninsu. ana nufin su ma'abuta waɗannan littattafai yahudawa da nasara da kuma al'ummar ka musulmai bima anzalallahu da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar zuwa gare ka wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zukatansu amma ja'aka min al-haq gabaran yin aiki da abin da ya zo gare ka na gaskiya bi kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ga kowanne daga cikin ku mun sanya masa shari'a kuma mun sanya masa tsarin rayuwa yahudawa cikin littafin su na saura akwai shari'a duk abin da ya shafi rigingimu akwai yadda za a bi a warware akwai hukunce hukunce sannan kuma akwai tsarin yadda ya kamata a bi a rayu zamantakewa tsakanin makoci da makoci a kasuwa a gida a gona a ofis tsakanin yan addini guda da wanda suka sha bamban a addini duk attaura ta gaya wa masu ita yadda ya kamata su bi amma zalincin su da son zuciyarsu ya sa suka ibi to haka nan malin jila ta yi bayani dangane da hukunce hukunce idan rigima ta faru ga yadda za a yi ga mai gaskiya ga mara gaskiya ga haƙƙin babba na yaro ga haƙƙin mabiyi ga wanda ake bi ga haƙƙin mawadaci ga haƙƙin talaka ga haƙƙin makoci ga kuma na makocinsa shine likullin ga kowanne ai yahudi wal nasara wal muslimin yahudu nasara da musulmai ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa mun sanya masa shari'arsa kowa mun sanya masa tsarin rayuwarsa a wani lokacin shari'ar at-taura takan sha bamban da shari'ar qur'ani kuma shari'ar at-taura a wani lokaci takan sha bamban hatta da shari'ar linjila da yawa wasu abubuwan ci cikin taura an hana wa yahudawa ci an hana wa nasara ci amma daga baya cikin linjila kuma sai aka zo aka halarta musu a cikin taura ubangiji ya ce wa na hadu harramna kulli bi zufur ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بأظلم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ga Yahudawa cikin attaura mun haramta musu cin dukkan wata dabba mu abokiyar farce wa min al-baqari wal ganami dangane ku da shanu da tumaki haramna alaihim shuhumahuma mun hana musu cin kitsan su illa ma hamalan buhuruhuma sai kitsan baya kamar tozo awil hawaya ko kitsan da ya fito a cikin kayan ciki aw maktalata bi azmin ko kitsan da ya makalkale a jikin kashi Allah ce zalika jazainahum bi baghihim haka muka fakan ka musu sakamakon zaluncin su wa inna lafadiqun lalle mu masu gaskiya ne kan abin da muka yi musu to amma daga baya sai linjila ta zo ta tashi wannan hukuncin ta warware an gane ko sai annabi Isa ya ce wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم na zo dan in halatta muku abinda da an haramta muku yana nufin da a cikin attaura yanzu kuma za a halatta a cikin mai linjila kaga nan an samu saɓani a can haram a nan ne halal to da ka akan samu bambancin shari'a wani lokaci ta attaura daban ta linjila daban to haka ma har ta qur'ani wani lokaci sai ta bambanta a cikin shari'ar at-taura Allah madaukakin sarki ya halatta komai ga annabi yaqub daga baya aka zo kuma aka ciccire waɗansu abubuwa aka haramta masa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'il ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura da komai halal ne ga annabi yaqub sai dai abin da shi yaqub ya zo ya haramta wa kansa dan a shari'ar sa halal ne mutum ya iya haramta wa kansa da kansa abu a shari'ar annabi yakubu shi da kansa yana iya ware abu kaza da kaza da kaza na halal ya ce na haramta na daina ci kaga wannan kafin attaura ta sauka da attaura ta sauka bata hana wannan ba da lingila ta sauka bata hana wannan ba har yanzu annabawa suna da haƙƙin ne haramtawa da halattawa amma da qur'ani ya sauka sai Allah ya hana haramtawa da halattawa ko ga annabi sai in yi maka wahayi amma kan tun gabanin wahayi haka yakan faru illa ma harrama isra'ila ala nafsihi min qabli an tunzala tawra amma a qur'ani wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na daina faduwa da ku yanga ta wance ko na daina shan abu kaza sakamakon wani abu da ya faru tsakaninsa da iyalansa sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka domin kai a shari'a ka ba haka bane ba dan me za ka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka tabtagi marzata azwaji dan neman yaddar matayanka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama abin nufi kai laifi amma an yafi a shari'ar at-taura shari'ar annabi yaqub mutum yana iya auren mata biyu ya da kanwa uwarsu dai ubansu daya amma qur'ani yazo yace wa an tajma'u bainal ukhtaini illa maka qad salafa ku daga yanzu kar ku yi haka abin da ya wuce ya wuce wancan shari'a ce daban ko kuma shari'a ku daban to da haka wannan yake nuna akan iya samun sabani cikin shari'o'i shi yasa malaman fiqh suka ce ko malaman usulin fiqh suke cewa shin shari'ar waɗanda suka gabace mu takan iya zama shari'a gare mu tunda Allah ya raba mu ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa da shari'arsa kowa da tsarin rayuwarsa malamai suka ce eh shari'ar waɗanda suka gabace mu takan iya zama shari'a gare mu in shari'ar mu ta warware hakan ba idan abu kaza cikin attaura haka yake cikin linjila haka yake qur'ani ma da yazo bai canja ba to haka mu ma za mu ci gaba kamar hukuncin annafsu bin nafsi wal aini bil aini wal uzni bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas kaga wannan a cikin attaura ne wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs amma qur'ani da yazo bai canja ba da ka shar'un lahum walana da ka shar'u man qablana yakunu shar'an lana idza lam yukhalifu shar'una lam yukhalifuhu shar'una shari'ar wanda suka gabace mu tana iya zama wa shari'a gare mu idan ta shari'ar mu bata saba mata ba amma matakar shari'ar mu ta saba to li kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowa da shari'arsa inda wani yayi rawa ya samu kuɗi wani in yayi sai ya ci duka abinda wani bai yahudan ya samu lada kai yau in kai Allah sai azabtar da kai ko abinda jiya suka ya zama laifi mu kuma yau sai mu yi halak malak kaga su cikin shari'ar yahudawa ba a tsarki da ruwa idan najasa ta taɓa jikin mutum idan najasa ta taɓa jikin mutum to yadda zai yi ne ya samu dutse ya kankare wajen haske ya yi jini in ya sa ruwa ma bai wanke ba bai tsarkaka ba duk sabuntakar rigarka in ka je kai sakaci wajen fitsari fitsari ya ɗiga a jikin rigar ba wani ruwa da zai wanke ba sai dai ka sa almakashi ka reɗe wajen kuma ka je kai faci ba ka shari'a su take akwai zafi amma muka sai Allah madaukakin sarki ya zo ya sauƙaƙa mana aka shar'anta mana tsarki da ruwa aka halatta mana tsarki da dutse sannan aka sanya mana ko ina ya zame mana masallaci idan sallah ta kama mun yi sallah amma ba yahudi duk inda yayi sallah a lokacin da addinin yahudanci yake yi Allah bai karba ba sai ya tafi kudu kaga wannan duk yana daga cikin abubuwan da shari'a mu ta bamban da tasu lafazin li kullin ja'alna minkum shir'atan malamai suka ce kalmar shir'a da kalmar shari'a duk ɗaya ne ko ka ce li kullin ja'alna minkum shir'atan a larabci ko kace shari'atan da shir'atan da shari'atan da tsaye shi yasa a wata ayar ubangiji ya ce da manzo Allah kuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri a madadin ala shir'atin sai amfani da shari'atin amma nan kuma a madadin shari'atin sai amfani da shir'atin da shir'atin da shari'atin duk ma'ana su daya لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هو من سنيا مسا شريعة دقا تشنكو kuma kowa mun sanya masa tafarkin rayuwa, yadda zai biya رايوة kenan cikin littattafan Allah akwai gamsarwa da kosarwa ta fuskar kishirwar bil adama dangane da yadda zai bauta da kuma yadda zai yi mu'amalar zamantakewa ta duniya inda yan adam za su bi littattafan da Allah ya saukar musu ba su da bukatar sai sun tsara wa kansu da kansu wani abu sawa'an yahudawa ne su yi aiki da taurarsu nasara ne su aiki da linjilarsu musulmi ne su aiki da qur'anin kowa a cikin littafinsa sa ubangijin da ya halicce shi ya bashi yadda zai biya rayu in addini kake so ga yadda za ka yi in rayuwa kake so ga yadda za ka yi ciniki ga yadda za a kulla kasuwanci ga yadda za a shirya auratayya komai da komai ubangiji madaukakin sarki ya yi tsari in bayan su suka mutu su zauna lafiya da aka likullin ana minkum shir'atan wa haja. walau sha Allah da Allah ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da sai sanya ku al'umma bai daya da yahudawan da nasaran da musulmin duk su zama al'umma guda annabin su daya alƙiblin su daya littafin su daya kuma duk musulmi idan Allah ya ga dama haka ba zai gagare shi ba subhanahu wa ta'ala a wata ayar yace walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin inda fa ubangijinka ya ga dama duk mutanen duniya ba wanda zai saba maka kowa zai yi imani shi yanzu kai kana ganin zaka iya tirza mutane duk sai sun yi imani haka Allah ya ga dama ya ga kayansa huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allahu ala kulli shay'in qadir shi ya halice ku yasa wasu zama kafirai wasu zama mu'mine Me iko ne akan komai in ya ga dama duk ya sa ku kafirta in ya ga dama duk ya sa ku musulunta amma ganin damar sa ya so ya ga bayan sa haka subhanahu wataala dan ya jarraba musulmi da kafirai kafirai da musulmi kana son kai musulunci wani lokaci wani kafiri ya take ya tsaya ya ce ba za ka yi ba to a gani za ka fasa dan shi kana son kai adalci kana son kai gaskiya wani ba abin da ka taka masa ballantana ka baran masa ba da shi kake ba baka tirsasa shi ba amma shi kuma ba abin da yake damuwa irin a ce ai gaskiya to da sai Allah ya jarabce ku shin shi zai fasa ko zai hakura ko ku kai ne zaka fasa ta hakura liyabluwa ba'dakum bi ba'd وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا da haka ubangiji ya shirya jarraba bayan sa ne ba wai gagarar sarrafawa suke ba da shi a wajensa in ya ga dama zai iya sa dukkan su imani in ya ga dama zai iya sa su dukkanin su kafarta me ya hikimar kasa su saboda yi wani alkawari alkawarin ne ya halicci wuta ya halicci aljanna kuma ya rantse sai ya cika su duka shine ce walau sha rabbuka لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إذا أبنجد أنت يا قدامة دمت ya ga إيماني duk sai sanya su zama al'umma guda ɗaya musulma mai biyayya a gare shi ba ga mala'iku ba sun fi mu yawa sun fi mu karfi sun fi mu kaza sun fi mu kaza amma su duk cikin su babu kafiri duk musulmai ne duk masu biyayya ne la ya asuna Allah ma amarahum fa yaf'aluna ma yumarun da ka in ya so ya gudanar da irin wannan tsarin cikin yan adam zai iya me yasa bai yi haka ba cikin yan adam yace walakin haqqal qawlu minni saboda ya riga ya ci wani alwashi ya alkawari kuma ba zai fasa ba me alkawarin la amla anna jahannama min aljannati wan nas ajma'in sai na cika wuta da aljanna da mutane da aljanu baki daya da aka yi tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata rana wuta da aljanna suka jayayya wuta ta ce ni ce gidan manyan azzalimai duk wanda yake ganin ya ci dubu sai ce to a duniya me karfi ne sai Allah ya isa to zai je ya tadda ni zan tankwara shi ni zan kwankwasa shi aljanna kuma ta ce oh ni kuma ni ce gidan rauna na waɗanda aka cuta ba su da karfi suka ce Allah ya isa to da ni Allah zai isa musu sai Allah madaukakin sarki ya raba tsakani yace ke wuta azaba ta ce ina tankwara wanda ya gagara da ke ke kuma aljanna gidan rahama ta ce ina tausayin wanda aka cuta da ke walikilai kuma alayya mil'uha kuma duk ku bi ne alƙawarin sai na cika ku to yanzu dan Allah in duk muka zama musulmi da ba za a cika wuta eh in kuma duk muka zama wal iyazu billahi aljihun baya to da kuma za a cika aljanna kaga da wannan mutum zai gane ba karamar rahama Allah ya masa ba har ka iya gane wannan lissafin mai saukin fahimta wanda wasu da yawa suka kafa fahimtar sa ba karamar rahama bace ba kuma har ka kame wannan hanyar wacce ita ce wacce za ta kai zuwa ga aljannar da yardar Allah to wannan kuma ba karamar rahama bane ba Allah madaukakin sarki ka datar da mu da haka ubangiji bai gagar bai sanya al'umma su zama bai daya amma ganin damar sa ya rarraba al'umma yahudawa daban littafin su daban annabin su daban kuma cikin su aka samu mumine wadansu su suka kafirce su kansu a cikin su suka karkasu wa qatta'nahum musnatai asharata asbatan umama wa qatta'nahum fil ardi umama ubangiji yace muka kasa su a duniya al'umma goma sha biyu muka karkasa su a duniya muka sa fitina a tsakanin su haka nan nasara Allah ya kasa su ya saukar musu da littafi ɗaya annabi ɗaya amma tare da haka kansa yake haduwa musulmi Allah madaukakin sarki ya saukar musu da littafi daya annabi daya alqibla daya amma tare da haka da yawan su suka rabu da yawan su suka sauka daga koyarwar littafin da haka wannan ganin damar ubangiji ne walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so anan walau sha Allahu da Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida da sai sanya ku zama al'umma guda ɗaya da ku da yahudu da nasara walakin sai dai abin da yasa bai yi hakan ba liyabluwakum dan ya gwada ku ya jarraba ku fi ma atakum cikin abin da ya baku shin za ku yi riko da shi ko ba za ku yi ba fastabiqul khairat ku dai ku yi rigirgen aikin alkhairi ku yi kokari ku ga kun kasance a sahun gaba wajen aikin alkhairi shine fastabiqul khairat wannan aya hujja ce kan rigirge cikin dukkan wani aikin alkhairi kar ka yadda a barka a baya ka yi ƙoƙari ka ga kafi ɗan uwanka in dai alkhairi ne amma idan wani abu ne na zulamar duniya to wannan ba burgewa ba ce ka zo a sahun gaba amma a aikin lahira to burgewa shine a ganka a sahun gaba ba burgewa ba ce a ganka kana ja baya kana nokewa in dai a aikin alkhairi ne domin ubangiji ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi ku yi rige-rige idan ku samu gafarar ubangijinku da aljannar da girmanta ya kai sammai da kasai an tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa Allah ka sa mu ciki a wata ayar wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghayb wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ku yi rige anan sabiqu a can sariku da sariku da sariku duk ma'anar ɗaya ce a wata ayar ma wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun daga almunafasa da almunafasatu da almusabaqatu da almusara'atu duk ma'anar ɗaya ne rigirge a cikin alkhairi annabawa sun suka fara nuna yadda za a yi wajen rigirgen aikin alkhairi kowane annabi so yake ya riga dan uwansa kowane annabi so yake ya wuce dan uwansa dan mu ma al'umma su ne koyi ubangiji ya innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahban wa kanu lana khashi'in duk annabawan da aka ambata cikin qur'ani kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna rigirge wajen aikin alkhairi wannan annabi yana so ya riga wancan wancan yana so ya fi wancan wancan yana so ya fi wancan kuma haka ya kamata ku in dai aikin alkhairi ne shi za a tafiyar Isra'i da Mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je duk sama ta shida da ya ga annabi Musa bayan sun gaisa ya wuce sai annabi Musa ya fashe da kuka sai suka dawo aka tambaye shi me yasa ka kuka sai ce yaro ne aka turo shi bayan bayana amma mutanensa waɗanda za su shiga aljanna saboda himmatu da kwazon su sun kumfunawa wannan ne yasa ni takaici sai fashe da kuka saboda a fatansa ya zama mai ya fi kowa yawan mabiya domin yawan mabiyanka wajen alheri yawan ladanka dan duk wanda ya aiki da abin da ka shiryar da shi na alkhairi kana da kamasho shi yasa annabawa suke son su yi haka shi yasa manzo Allah ya gaya mana cikin hadisi ku yi aure dan ku hayayyafa dan zan yi alfahari da yawan ku ga sauran annabawa a ranar tashin alkiyama adadin yawan mabiyana adadin yawan ladana adadin ɗaukaka ta akan sauran yan uwana domin wani annabi zai zo babu kowa tare da shi wani annabin daga shi sai mutum biyu wani annabin daga shi sai adadin mutanen da ba su wuce tara ba wani annabin kuma ya zo da tawaga mai yawa wani annabin tasa tafi yawa da aka fassada ko sai ba wannan yana daga cikin hujjojin mu mu ahlus sunna dangane da rige-rige ko musabaka ta karatun alqur'ani domin in dai ka yadda cewa karatun alqur'ani alheri ne to Allah ne ya bada umarni a rige-rige cikin aikin alkhairi fastabiqul khairat ku yi cikin alkhairi kila wani ya ce da mu to mun kafa hujja da qur'ani muna da wani hadisi a aikin magabata da ya nuna haka muna da su hadisi ya tabbatin sahih al-bukhari wata rana sayyidina umar yace na je unguwa ina dawowa sai sallah ta cin mun a wata unguwa sai na tsaya na bi limamin unguwar ana sallah sai na ji yana karantawa da qira'a da ni kuma ban san irin ta ba yace na jure dai na danna zuciyata na kyale shi har ya idan da sallah amma yana idan da sallah na tukume shi muka yi gaba yace muka je gaba annabi na sake shi Na ce ya ma'aikin Allah ga wannan yana karatu da qira'ar da ni ban santa ba baka karanta min ita ba sai manzo Allah yace to Umar sake shi mana sake shi mana sai ya sake shi sai annabi ya ce, e iqra kai karanta ya liman liman ya a'udhu billahi ya bismillah ya ranga da karatu manzo Allah yace haka za unzila kai daidai haka aka saukar sai ce ikra ya umar kai ma umar yi karatu umar ya karanta sai manzo ya yake haka za unzila kai ma kai daidai inna hadha da unzila ala sab'ati ahruf wannan qur'ani da kuke gani an saukar da shi da karin harshen larabawa guda bakwai da ka fakra umma ta yassar min kowa ya karanta gurgurdan yadda zai iya wannan ba shine musabaka ba Umar yayi karatu wancan yayi karatu kuma sun yi kunnen doki waye alƙalin musabaka a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai a tunanin ka dole musabaka sai an zo an zauna a kujera ta zama musabaka sai an ci mota sai an yi kaza in lokacin kuma ba mota fa me za a bayar ba a shirya kyautar ba kuma dole sai an yi asalin musabaka shine a kwadaitar da mutane koyon qur'ani kila a sanya musu kyauta don su yi kila ko babu kyauta kwazon su wane ya ga ya samu yabo na yafuwa ne zai iya sa to sannan ya tabbata ana dan Malik san sa wa yaransa gasa ya ce duk wanda ya riga haddace sura kaza zan ba shi kaza an duk ba shine musabakan ba amma sai mutum ya zo ya tita da hankali to an ji kun ce mu ma ɗan bid'a ne muna maulidi to ai kuma kuna musabaka wannan duk shine tashin hankali kuma kuna musabaka to ga hujjar musabaka kai kuma kawo ta ta maulidi hatu burhanakum in kuntum sadiqin zo da hujjar ka da dalilin ka inda gaske ne mu mun tabbatar da cewa koyon karatun qur'ani alkhairi ne zai shiga karkashin faɗin Allah fastabiqul khairat ku yi rige-rigen aikin alkhairi kuma manzo Allah ya tabbatar da karatun qur'ani alkhairi ne domin shi yace iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ku yawaita karatun qur'ani dan qur'ani zai zo ne ceto ga masu yawan karanta shi a ranar tashin alkiyama to kaga wannan tabbatarwa ne kan cewa karatun alqur'ani alkhairi ne sannan kuma a wani hadisi yace ahlul qur'ani hum ahlul lahi wa khassatuhu ma'abuta alqur'ani sune yan daman ubangiji a lahira sune na kusa sune yan cabinet wannan biya nuna mana cewa karatun alqur'ani alkhairi ne a wani hadisin yace yuqalu li sahibi alqur'ani yawm alqiyama iqra وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن inda عند آخر آية تقرأها duk ɗan aljanna kowa in ya zo za a bashi mazauninsa amma shi ɗan mai karatun ƙur'ani shi ba a bashi masauki sai a ce rera karatunka gwargwadon yawan haddaka da kyan tilawarka a nan za ka san da gidanka duk sauran 'yan aljanna za a tura mala'iku su raka su وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا ذا أركا سد ملائكو أما شيكو مكرنشن قرآني با وند بيرتاشي قرآني نزي نونا مسا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى شأن القرآني نونا مسا هنيا يكي to da haka za a ce da mai karatun Qur'ani kai kan ai ka fi karfin araka ka kai dan gari ne ba sai wani ya maka zanyi ba ci gaba da karatu kamar yadda kake a duniya inda ka tsaya a nan za ka tarar da gidanka fa inna manzilataka inda akhiri ayatin yanzu duk wannan bai nuna cewa karatun qur'ani alkhairi bane to amma shi kuma maulidin da wani nasi za mu kira shi da suna alkhairi sai dai fa da son zuciyarka kai ka kalle shi a matsayin alkhairi mazala bai masa fitan ba domin da ya dauke shi a matsayin alkhairi da zai sahabbai ba su yi masa fitan ba da sun ɗauke shi alkhairi sai sun riga ka yi amma karatun qur'ani manzo Allah ya riga mu ɗaukar sa alkhairi shi ya fara shi kuma ya ce ayi da haka muka gamsu muka yadda alkhairi ne sahabbai suka yi suka sa ƴaƴansu suka yi muka yadda muka gamsu cewa alkhairi ne amma yanzu kai kuwa kai ne karya wa kanka da son zuciyarka da ra'ayin mutanen garinku ko 'yan ƙungiyarku suka ce alheri ne kuma sannan yadda ku kuka ma kalle shi wasu ma ba haka suka kalle shi ba domin za ka ga maulidin kala kala waɗanda suke yin zikirin rawa da tsalle su maulidin su wannan shine alkhairi za su yi rawa za su yi tsalle a ciki waɗanda suke kada ganga su kuma nasu kidan shine alheri waɗanda suke zaune su zaman shine alheri wasu kuma a tsaye wasu mata da maza wasu a cakuɗe wasu dattawa kawai wasu samari sun ma ɗan tsotso wani abu kaga shi ara muktalifa mutababba ra'ayoyi masu saba wa juna kuma masu cin karo da junansu baya wa abu ya zama alkhairi sai in Allah ya tabbatar da alkhairin sa manzo Allah sallallahu alaihi ya aiwatar da shi wannan ya samu cikakken afurobin cewa abun alkhairi yana shiga karkashin fastabiqul khairat ku yi aikata alkhairi kafin dama ta wuce muku domin sau da dama wani lokaci kana da damar kai alkhairi amma sai shi ya ruɗe ka ya ce bari sai an jima ba kuma kada garantin cewa an jima damar na. in kuɗi kake takama da shi ba dole bane ba su kai gare su kai ga ƙarshen rayuwarka in mulki ne daman baya ɗorewa mulki ne ma na tenuwa dole dole a juya a juya wata rana sai dai ka zama ɗan kallo sai dai a babu kai in lafiya kake takama da ita ba ta ɗorewa an gane ko in kuruciya kake takama da ita kufa na zuwa da ka fassari kul khaira bi sauri kai aikin alkhairi kafin dama ta kuce maka wa khudh min sihhatika marbika wa min hayatika limautik yi kokari kai amfani da lafiyar ka kafin rashin lafiya yi kokari kai amfani da rayuwarka kafin mutuwarka ta zo shine fassari kul khairat ilallahi marji'ukum jami'an makomarku zuwa ga Allah take baki ɗayanku yahudawanku da nasaranku da musulmanku da ma waɗanda ba su da addinin fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sannan zai ba ku labari dangane da abin da kuke yi na sabani malamai suka ce duk abin da musulmi suka ce kaza yahudu suka ce ba haka ba ko yahudu suka ce kaza nasara suka ce ba haka ba waɗannan kyasa-kyasan a lahira sai Allah ya sa a yi bitar su ko musulmi ko kuka ce Allah ɗaya nasara suka ce Allah uku yahudu suka ce Allah yana da ɗa nasara ma haka ko kuka ce bai haifa ba ba a haife shi ba sai Allah ya ce to ga wanda ya ci sai a bashi maki ko kuka ce kaza suka ce kaza wa'ancan ma suka ce kaza to ga wanda ya ci sai a bada maki to kaga duk wanda bai ci ba shi kuma ya san me ya faɗi kenan fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tastalifun sannan Allah zai ba ku labari dangane da abin da kuka kasance kuna yi na saɓani na'am وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفأكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم Ubangiji ya ce wa anihikun bainahum bima anzalallah lallai kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar. ana nufin tsakanin yahudu da yahudu idan fada ya kama su tsakaninsu da juna sun kawo kara gaban ka da haka waɗansu malamai suka ce wannan ayar tana soke ayar da muka karanta can baya fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in turid anhum falan yadurruka shay'a a can an ba annabi zabi in ya ga dama in yahudawa suka kawo masa ƙara ya karɓa ya yi musu shari'a in kuma bai ga dama bai watsar ya kori shari'ar tasu to amma anan sai Allah ya ce wa anikum bainahum bima anzalallah maganar waccan ta kare yanzu kan lalle in suka zo ka karbi karar su kuma kai musu hukunci da abin da Allah ya saukar da haka Abdullahi dan Abu ce wannan ayar ta shafe waccan a da can an ba wa annabi zaɓin koyi koyi bari yanzu kam an ce masa dole yayi kuma in zai yi ga abin da zai yi al-imam ibn abi hatim ya rawaito daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake kana annabi sallallahu alaihi wa sallama mukhayyaran in sha'a hakama bainahu manzo Allah da ya kasance an bashi zaɗi. in ya ga dama yi musu hukunci in ya ga dama kar yi wa in sha'a a'rada anhum in ya ga dama ya kori shari'ar tasu baki daya amma faraddahum ila ahkamihim in ya ga dama ya maida su zuwa ga hukunce hukuncen littattafan su ce ku je ku yi hukunci da at ita ma a cikin ta ai akwai hukuncin Allah wa kaifa yuhakkimu naka wa indahum at-tauratu fiha hukmullah daga baya fa nazalat sai wata ayar ta sauka daban wa anhikum bainahum bima anzalallah lalle kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soyayyen zukatan su ibn abbas ce fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko fa umira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan aya an yi hakuba bainahum bima fi kitabina ya dawo musu hukunci da abin da ke cikin littafin mu da haka in mun dauki wannan riwaya ta Abdullahi dan Abbas wannan aya ta shafe waccan amma idan ba ku manta ba tun a farkon karatu mun faɗi ra'ayoyin wasu daga cikin malamai da suke cewa duk ayar da take cikin suratul ma'ida mun kama ce babu wata aya mansukiya duk abin da ka gani cikin suratul ma'ida ana aiki da shi hukuncin sa bai canja ba wannan shine ra'ayin na na Aisha Allah ya kara mata yadda cikin sahabbai to idan muka dauki wannan ra'ayin kenan kaga kalmar fa'in ja'uka fa hukum bainahum aw a'rid anhum wa in turid anhum falan tana nan tana aiki haka nan wa ani hukum bainahum bima anzalallah tana nan tana aiki sai mu ce har yanzu zaɓi ne in suka zo a iya yi musu hukunci in an ga dama kuma a kori shari'a su wannan in matsalar ta faru tsakanin su da junan su ne ba wai tsakanin ba yahude da musulmi ba in ba yahude ne da musulmi wannan kam dole mu karɓi ƙarar domin akwai nama a ciki dan sai mun fi masa adalci in mun bar shi ya tafi wajen su su ba za su yi masa adalci ba mu muke iya musu adalci yi wa kanmu adalci amma su kan azzalumai ne ba ka iya wa kansu adalci ballanta za su yi wani su adalci to sannan idan muka zo wa anikum bainahum bima anzalallah sai zama cewa wannan in an karɓi hukuncin za a yi to in an tashi yi a yi da littafin Allah daidai da faɗin Allah madaukakin sarki wa in hakamta fa hukum bainahum bil qisti in dai za ka yi musu hukunci to kai musu adalci me adalcin shine kai da littafin Allah wa anikum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahu da ka dai waɗannan ra'ayi guda biyu dukkanin su suna da ƙarfi ya tabbata cikin hadisi dangane da sababin saukar ita wannan aya al-imam ibn jarir tabari da al-imam ibn abi hatim da imam al-baihaqi cikin littafin dalailun nubuwa duk sun rawaito daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake kala ka abu bin asad wa abdullahi bin suriya wa shaku bin qais waɗannan mutane guda uku dukkanin su yahudawa ne suka ce izhabu bina ila muhammad ku zo mu tafi zuwa ga muhammadu na nuftinuhu an dinihi dan mu je mu kulla masa dabaran magana dan mu yi masa wayo mu kautar da shi daga addinin sa bai sani ba ku zo mu je mu shirya masa fa atawu sai suka zo wajen annabi fa qalu ya muhammad suka ce ya muhammad innaka qad arabta anna ahbaru yahud kai ka san cewa mu manya-manyan masana ne a wajen yahudawa wa ashrafuhum kuma mu madaukaka ne a cikin su wa sadatuhum kuma mu shugabannin su ne wa inna in ittaba'ana ka ittaba'ana yahud ittaba'ana yahud mu in muka bi ka to duk yahudawa ma za su bi ka domin mu ke juya su wa inna bainana wa baina qaumina khusuma tsakaninmu da mutanenmu mun dan samu wani sabani hakimuhum ilaika bari mu je mu ce da su su taho mu zo wajen ka kai mana hukunci to da haka mu yanzu abin da muke so da kai mu hada baki da kai in an zo hukunci ka yi abin da muke so ka ba mu gaskiya to in ka ba mu gaskiya ga mu za mu bi ka in muka bi ka kuma su kuma za su biyo mu sai suka zo su yi wa annabi irin wannan su ba da cin hancin magana da ka suka ce fa kabila na alaihim ka ba mu gaskiya a kansu, wani nu'minu bika mu za mu imani da kai wani wa ka mu gaggata ka tare da haka fa ba zalika sai maza Allah ya ce ba zan yi haka ba domin Allah bai ce mun goyi bayan mara gaskiya ba caye wala ta kulle kha'inina khasiman kada ka taba goyen bayan mahadinci ko da daga gidan ya fito to da ka sai wannan aya ta sauka tana jaddada wannan umarni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkanin al'umma وأنيكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم lallai kai hukunci tsakanin masu husuma da abin da Allah ya saukar da adalci da gaskiya kada ka yadda ka bi son zuciyar wasu ko me suka ce za su maka ko me suka ce za su baka wa hazarhum kuma ka kiyaye su an duka dan kada su batar da kai an ba bi ma anzalallahu ilai gaburan shashin abin da Allah ya saukar zuwa gare ka kalmar an yuka shine an yubilluka ta su batar da kai domin kamar yadda muka faɗa a darasin jiya yana daga cikin ma'anonin kalmar fitina a qur'ani batarwa an gane ko da ka ka kiyaye su an yuka kada su batar da kai an ba bima anzalallahu ilayka daga shashin abin da Allah ya saukar maka fahimta wallau idan suka juya baya suka ki yadda da abin da kace na gaskiya fa alam kai dai ka san anna ma yuridullahu,' Allah kadai Allah yana so ne an yusibahum bi ba'di dhunubihim ya kama su da shashin laifukan su domin duk wanda aka gaya masa gaskiya yake karba to alamar halaka ce take so ta fada masa alamar alkawarin shiga wuta ne yake so ya hau kansa dan daga kin gaskiya sai bata wa ma za ba haqi illa dalal da ka fahimta wallo in suka juya baya suka ki karɓar gaskiyar da ka gaya musu fa alam ka san anna ma yuridu Allah kadai Allah yana son ne an yusibahum bi ba'di dhunubihim ya kama su da wani sashin zanuban su wa inna kaseeran minan nas lafasiqun lalle da yawa daga cikin mutane fasikai ne ma'ana idan da za a gwada tsakanin mutanen kirki da mutanen banza suwa suka fi yawa mutanen banza tunda Allah ya duniya kuma haka ake kuma har Allah ya nade kasa haka za a zauna ita gaskiya ba a gane ta da yawa yawa ba shine alamar gaskiya ba gaskiya tana kasantuwa ne da gaskiya ba da yawa ba in dai dan yawa ne to ƙarya koyaushe tana son gaskiya yawa domin mafi yawan mutane sun fi son ƙarya akan gaskiya wa in tuqi akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah wa aktharuhum lil haqqi karihuna to da gaskiya ana gane ta ne da gaskiya ba da yawan mabiya ba duk lokacin da gaskiya sai gaskiya to ta kan yi tasiri ko da ƙarya ta ninninka ta yawa sai ka ga ta tsaya mata a gaba ta hana mata rawar gaban hantsi ta firgita ta ta tayar mata da hankali wannan shine al'adar gaskiya amma dai ƙarya ta fi yawan mabiya shine wa inna kaseeran minan nas la fasiqun afa hukumul jahiliyyati yabghun shin yanzu hukuncin jahiliya suke so ma'ana hukunci suke so a yi musu irin na da na san zuciya na danne haƙƙin mai haƙƙi na ba wa mara gaskiya gaskiya saboda yana da wani mukami ko yana da abin duniya yanzu irin wannan hukuncin suke so a ci gaba da yi har yau Allah ya ce waman ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun yo waye fa Allah kyawun hukunci ga masu hankali ga masu imani duk mai imani ya san hukuncin Allah ya san kowa kyau duk wani hukunci in ba na Allah ba bai da kyau duk wani hukunci in ba na Allah ba duhu ne hukuncin Allah shine haske to wannan shine aqidar musulunci na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidul yahuda kada ku riƙi yahudawa wan nasara da nasara auliya a matsayin masoya haramun ne ga musulmi ya riƙi da yahudi a matsayin masoyi me yake nufi da masoyi shine wanda za ka rinka faɗa masa sirrinka wanda za ka rinka sakin jiki da shi wanda za ka rinka jansa a kusa sama da yadda za ka ja kowane bin adama to Allah ya hana mu ne haka yana daga cikin alamar rikar masoya ka rinka koyi da su su rinka burge ka duk abin da za ka yi sai yadda suka yi shi za ka rinka yi sawa'an cikin rayuwarka ta kanka da kanka sa tufafinka da kuma yadda za ka tsara rayuwarka da yanayin cin abincinka da maganarka da zamanka da iyalanka kai bature ne wani ma za ka sha mamaki kai tsaye ma ake ce masa wani ai ban ai nasara ne ya iya tsari wani ai ba yahude ne kuma jin daɗi fa yake yi wani yanzu billah ubangiji ce ya ayyuhan lazina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki yahudawa da nasara a matsayin masoya a matsayin majibinta al'amari a matsayin abun koyi domin duk lokacin da kuke koyi da su sun raina ku kun ci baya su kuma sun ɗaukaka domin duk lokacin da kake koyi da mutum to ya san yanzu ya ci ka da yaki shine a saman ka kai kuma yanzu kai ne a kasansa to kuma kai kai ne maɗaukaki, kai ya kamata a yi koyi da kai kai kake da abun koyi su ba su da abun koyi a wajensu su kai kake da al'ada kai kake da gargajiya kai kake da tsarin addini wanda kai yadda da shi kake bi su din nasu sun watsar to me abin burgewa a ciki da haka Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya a wata ayar ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ya ku waɗanda suka riƙi imani kada ku riƙi maƙiyana maƙiyanku a matsayin masoya domin yana daga cikin wauta da rashin hankali maƙiyanka kai kuma ka mai da shi masoyi shi yana kiyayya da kai kai kuma kane maka mu'amala irin ta masoyi shi ka yake nesa yake da kai amma sai kuma kullun kokari kake ka jawo shi jiki dan ka zama mahaukaci ka zama wawa da haka Allah madaukakin sarki ya fito mana da zance karara a nan ya kira su da yahudu da nasara a can ku sai ce aduwi wa aduwakum maƙiyana ne ku ne tulkuna ilaihim bil mawaddati ku kuke yi musu dadin bakin so kuke gaya musu kalmomin so wa kad kafaru bima ja'akum min al-haqq su kan sun kafircewa abin da ya zo muku na gaskiya yukhrijun ar-rasul wa iyyakum har sun yi yunkurin fitar da annabi da ku kanku in kuntum amantum an tuminu billahi rabbikum in kuntum karatum jihadan fi sabili wa za amar baki dan kun yi imani da Allah in dai da gaske ne karatum jihadan fi sabili kun fita jihadi dan neman yadda ta wabce za a marbadi dan neman amincewa ta to kada ku yi abin da nace na rikar su a matsayin masoya da haka ubangiji madaukakin sarki ya hana mu a wata ayar ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim قد يئسوا من الآخرة كما يئس min من أصحاب القبور ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi mutanen da Allah ya fushi da su wanda sun ɗebe tsammani daga tashin alkiyama sun bi tsammanin cewa akwai ranar sakamako su a ganin su babu kama ya isa kufaru min ashabil qubur irin yadda sauran kafirai suke musun tashin wanda yake cikin kabari to kaga irin waɗannan bai kamata ku yi mu'amala da su ba dan in kuna mu'amala da su abin nufi kuna da amintaka da su da yadda da su da sakin jiki da su to ko shakka babu za ku kwashi ɗabi'unsu na kafirci ba tare da sun sani ba in ku kuka kwashi ɗabi'unsu na kafirci kuka yi aiki irin nasu kuka yi koyi da su to a lahira ba ko muku da su sai ta zama iri ɗaya wal iyadu billahi to malamai suka ce wannan ayoyin suna nuna hannun rikar wanda ba musulmi ba a matsayin majibincin al'amari a matsayin masoyi a matsayin amini ya ayyuhan ladina amanu la tattakhudhu biqanatan min dunikum la ya'lunukum khabala to amma akwai wani hali da aya ta tuga cikin suratul ali imran da babu laifi musulmi ya iya rikar wanda ba shi ba a matsayin kamar masoyi soyayya ta baki ba soyayya ta zuci ba ya yi la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya min duni almu'minin sai ce wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa ubangiji ya ce muminin kwarai baya rikar kafiri a matsayin masoyi a madadin ya riki ɗan uwansa muminai sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka falaysa min fi shay'in ba shi ba Allah illa an tattaku minhum tuqa sai dai in kuna jin tsoron shaurin su to anan sai ku ta baka na baka ta ciki na ciki shi yasa abin da za ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance a lokacin da ba mu da ƙarfi dole ne in kaga katan arne a makka kai masa fara'a dan in ba kai masa fara'a ba sai sa a kama ka a baka kashi to amma fara'an nan ba fa fara'ar zuci bace fara'ar baki ce idza ra'aita niyuban bari barizatan fala tazunnanna anna laysa yabtasim dan kaga zaki ya bude baki kar ka dauka murmushi ne har cikin rai a da ka yace kunna lanakshuru fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anhu idan muka zo wucewa da su dole mu musu yaƙe wanda ya fi kuka ciwo mu musu dariya wa sharda baki kamar muna son su amma a zuciyar mu tsine musu muke to a irin wannan yanayi Allah madaukakin sarki ya daga wa musulmi kafa ba laifi in dan irin wannan zaman kuka yi da su to wannan ba laifi bane ba shine illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in kuna tsoron sharrin wa yuhazzirukum Allahu nafsahu ubangiji yana tsoratar da ku kansa wa ila Allahi masir makoma ga Allah take subhanahu wa ta'ala to da su malamai suke cewa wannan halatul istirari ce babu laifi a wani lokaci ya zama rumfarka da rumfar kafiri rumfarka da rumfar ba yahudi rumfarka da rumfar ba nasare kuna makautaka da juna a kasuwa bahaushe ma ya ce dole ne cin kasuwa da maki ko zama da maki cin kasuwa da maki ya zama dole to wannan larura ce ta rayuwa babu laifi a wani lokaci ku yi aiki ma'aikata ɗaya amma illar shi ne don kuna aiki a ma'aikata ɗaya kai kuma ka rinka jin cewa aini da shi yanzu duk mun zama ɗaya wannan kuma kai ka sauka daga koyar addininka a'a muna aiki ma'aikata ɗaya john kujerarsa daban ni muhammadu tawa daban john yana da addininsa ni ma in riƙe nawa yana da al'adarsa ni ma in riƙe tawa yana da ajandarsa a zuciyarsa ni ma in tawa yana da yan uwansa ina da nawa aiki ne ya hada mana larura za a ci kasuwa da safe amma yan dare kowa ya tafi na kowa ya tafi gidansu to wannan shine gaskiyar da ya kamata kowane musulmi ya rike a zuciyarsa amma ka rinka jin cewa wai zaka sake da arne ba komai kike da zuci da komai wannan ƙarya ne ta jahilci kanka shi kan babu wata mu'amala da za ku yi da shi ya sake maka gwargwadon yadda yake samun kusanci da kai gwargwadon yadda yake tsana maka tarkon ya cuce ka shi yasa Allah ya ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma wallahi arna ba sa rike wa mumini wani kawance ko wani alkawari yurdunakum bi afwahi da baki suke nuna muku nasu ne ko. wa ta'aba qulubuhum amma zakatun su ka basu yadda ba wa aktsaruhum fasiqun da haka wannan shine amanar da ya zama wajibi mu gaya wa kanmu mu sani mu kwanda shirin wannan a cikin zukatanmu mu sani addinin mu ya dora mu akan turbar kada mu cuci kowa ko kuma kada mu zama wawaye a rinka cutar mu kada mu zalunci kowa kada mu zama wawaye kuma a rinka zaluntar domin baya daga cikin ɗabi'ar mumini yau a cuce ka gobe kuma ka sake sakewa a sake cutar ka jibi ma ka ce ai ba komai Allah na nan a sake cutar ka to ka zama wawa wawa shi yake wannan ba ku inda Allah yake da bayan ka zama wawa ku zama masu hankali ku zama masu tunani ku zama masu sanin duniya ku da kuma addinin ku da haka Allah madaukakin sarki ya hana mu mu sake jiki da wanda ba namu ba to kaga nan zaka ga kalubale akan da yawa daga cikin attajiran wani zaka ga yayi kamfani duk ma'aikatan su sai arna in an yi magana sai ce ai sun fi amana yanzu to kake kai wa Allah gyara cewa ya ce ba su da amana kai kake so ka tabbatar da amana su a antum a'lamu amillah kafa Allah sani wani in ma'aikatan gidansa ne shi kadai ne da matarsa musulmai sai 'ya'yansa amma kowa a gidan arni ne daga masu daji masu wanke wanke masu kaza masu wani saboda sakar ki har mai dafa abinci arni ne to yanzu kana buƙatar wannan da za a yi wata ma sai ya tsallako daga wata jiha ya zo ya kashe ta cikin sauki ga remote control ɗan ranka nan a hannunsu wannan dabbanci ne wannan rashin hankali ne naka fa sai naka naka sai naka duk yadda musulmi ya kai da lalacewa sunansa musulmi duk yadda kake ganin arni da kyakkyawar riga da faran-faran a baki sunansa arni kashi ko an yanka masa salat sunansa kashi ya kamata ka fahimci wannan ma idan ba haka ba to za ka wayi gari a yi maka tsakiyar da babu ruwa wallahi Allah madaukakin sarki ya riga ya gama ya yi mana bayani dalla dalla ya rage mana mu yi mu tsira mu kidi mu kwana cikin da na sani bin Allah maganin wayo Allah ubangiji ya ce ba abun auliya uba abin shashin su masoya shashi ne ana nufin shashin yahudu da shashin nasara masoya shashi ne yahudawa suna son nasara ko nasara suna son yahudu haka wadansu suka kalli zahirin ayat suka fassara tunda an ce la tattakhudul yahuda wan nasara awliya'a ba'aduhum ay ba'adul yahudi wan nasara awliya shashin yahudi da nasara masoya ne malamai suka ce a'a wannan fassara ta zahiri kenan amma idan aka yi nutso cikin ƙur'ani ba haka ake nufi ba babu inda ba yahudi yake son ba nasari qur'ani ta yi wakalatul yahudu laysatin nasara alashe. shi nasara laysatul yahudu alashe. shi zaka ba sa son juna haka Allah madaukakin sarki yace ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shattan zalika bi annahum qaumun la yaqilun ku ne in kuka kalle su daga nesa kuke ganin kamar kansu a haɗe ki ba kansu a haɗe ka ba masallaci baya haɗa su ku kuna iya haɗuwa a masallatan ku amma su ba su haɗuwa ɗakin bauta baya haɗa su haɗin baki ke gare su amma ba haɗin kai gare su ba ba su hun bainahum shadid tsananin da ke tsakaninsu na gaba da rabuwa kai ya tsananta ta hasabuhum jami'an in ka gansu daga nesa kai da baka san cikin su ba kuma baka karanci qur'ani ka fahimta ba sai ka dauka san su haɗe yake amma ubangiji ya ce wa qulubuhum shakkan zukatan su a wawware suke abu faffarake suke ba baya son da nasari ba nasari baya son bai hude, kuma har abada ba za su so ba amma fa suna iya haɗin baki dan su cutar da mu amma inda a ce yau babu mu a duniya kashe junan su za su yi wannan ita ce ka'ida da ta aya da take mun auliya u ba'dhin ba sanan nufin yahudu da nasara ba domin ayi da yawa sun nuna fara da yahudu kansu ba a ita ba wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan yahuda suka faɗi wannan su ma nasara suka ce lan yadkhul al-jannata illa man kana nasara to inda kansu a ita ta faɗi wannan wa qalu kunu hudan yahuda suka faɗi wannan nasara ma suka ce kunu nasara ta haka ne ba hude bai yadda nasara akan shari'a yake ba ba nasari bai yadda ba yahude akan shari'a yake ba da ka san su ba haɗa yake ba da haka aya da ta ce ba auliya awliya'u ba'din ba tana nufin yahudawa ba tsakanin su da nasara tana nufin yahudi ijunan su nasara ijunan su akwai fada a cikin gida kaɗan ne ba yahudan ma da yake son ba yahude ba wai ba yahude ya so ba nasari ba a'a ba yahude ma ya so dan uwansa ba yahude kaɗan ne haka nan nasara ma ya so dan uwansa nasara kaɗan ne amma sai duk daga waje sai ka rinka masa kallon ai duk tijeza wallahi ba tijeza bane ba daban-daban suke dalilan da suke nuna cewa suna da faɗan cikin gida Allah madaukakin sarki ya faɗa a baya cikin ayoyin suratul ma'ida wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bihi fa ajrayna bainahum al adawata wal baghdha'a ila yawmin qiyama wa sawfa yunabbihum Allah bima kanu yasnaun ubangiji ce wa min alladhina qalu inna nasara wadanda suka suke cewa su din ma nasara ne akhadna ni fa qawmin yi alqawli da su amma fa nasu hazzan mimma zukiru bihi sai suka yin aiki da abin da muka ce musu yi aiki da shi sai Allah ya ce fa agraina bainahum aladawa sai muka kunna wutar kiyayya a cikin su nasarar ga nasara ne amma fada suke da juna kashe juna suke nawa ne haka ya faru a nan gida Najeriya ba sai ka tsallaka waje ba ijunan su kaji a can an kashe juna a can an yi fada a can an yi husuma Allah ya ce fa agaraina bainahum adawata mun kunna wutar gaba a tsakanin su wal adawata da kiyayyar juna wal bagaba da kiyayyar juna ila yawmin qiyamati kuma har al qiyama ta tsaya ba za su daina wannan fadan ba sai dai in suna so ki fada da ku ku musulmi to sai a manta da fadan gida dan a gama da nawaji sai Allah yake wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un da sannu ranar tashin alkiyama Allah zai gaya musu abin da suke dan ya nuna musu ya sani to kaga wannan aya tana nuna ina fara idunan su suna fada da haka malamai suka ce to anan ba'dhum awliya ubad a wani lokaci wasu ɗariƙun kiristanci suna ɗan samun saukin gaba tsakaninsu da juna amma dai ka ce dukansu za su haɗe ba za su iya haɗewa ba amma wutar gaba tsakanin wasu tana da ɗan sauƙi akan da wasu shine ba'dhum ai ba'dun nasara anfusihim awliya ba'du amma ba'dhum a'ba'u ba'd shashin nasara ijunansu masoya shashi ne amma wasunsu maƙiyan shashi ne ijunansu a nasarancin suke amma faɗa suke da junansu to haka nan mu zo kan yahudawa yahudawa ijunansu faɗa suke yi Kistar annabi musa ta zame mana shaida akan haka domin fari suke yi fa sun sha wahala za su mutu babu ruwa da Allah ya tashi sauko ruwan sai da ya raba muku wajen sha in ya hada su mutuwa za a yi وإذ قلنا ادخلوا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجر منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم domin idan aka hada su a wajen sha daya to kashe kashe za su rinka yi saboda gaba da take tsakanin su da kiyayya da take tsakanin su to qur'ani yazo ya fallasa abin ya fito da shi fili وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ubangiji ya ce wa kanat yahudi yahudawa sun ce yadullahi magalula hannun Allah ya ce sai Allah ce gullat aidihim hannuwan su ne marwata walu inu bima qalu an tsine musu sakamakon wannan mummunar kalma da suka gaya wa Allah bal ya damu mabasuka taji bari dai hannuwan Allah biyu ne a shimfiɗe yunfiku kaifa yasha yana cewa diyar da ya gada ba sai ce wala yazidanna kafiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tibyanan kufra abinda aka saukar maka zai ƙara wa da yawa daga cikin su girman kai da kafirci sai ce wa alkaina bainahum adawata mu kuma mun jefa kiyayya a tsakanin su wal da gaba ila yawmin qiyamati har alqiyama ta tsaya tsakanin su susuwa yahud da yahudawa ake Allah ce kullama auqadu naran lil harbi duk lokacin da suka kunna wutar gaba da fada da kai a tafa'aha Allah sai Allah ya kashe ta in sun yi mummunan shiri da makirci gare ka sai Allah ya warware ya mai musu da sharrin su kansu da aka waɗannan ayoyi duk suna nuna cewa da yahudu da nasara suna gaba junan su to su ake rufe a nan ba a zuhun auliya ubad wasu yahudawan suna ɗan shiri da wasu amma dai dukan yahudawa a ce suna shiri da junansu ba a ba haka bane ba wasu daga cikin nasara suna shiri da wasu amma ce dukkaninsu suna shiri da juna ƙarya ne wannan ba haka bane ba kuma ka ce nasara suna shiri da yahudu wannan kuma ba haka bane ba da ka kaga faɗin ba'dhum awliya ba'dhum yana da bukatar bincike da kuma zurfin bayani ba kawai ka kalli abin ka ce ai yahudawa abokan nasara bane to ka rushe qur'ani qur'ani yace qalatul yahudu laysat nasara ala shay wa qalatul nasara laysat yahudu ala shay dan kuma kai ka zo cikin farat ɗaya ka haɗe abun da ka ba abun auliya ubab ubangiji ya ce wa manyata wallahun minkum duk wanda ya dubanci al'amarin su daga cikin ku fa innahu minhum ya zama dan cikin su mana duk wanda ya zama ba mai burge shi ba mai kayatar da shi sai ba yahude sai ba nasare to shikenan ka rayu da su a duniya kana son su kana kwaikwayon su suna burge ka to me yana lahira sai a hada ku almar'u ma man ahabba yawmal qiyama wanda kake so shi ake hada ka da shi a ranar lahira to tunda ka rayu kana son ba yahude kana son ba nasare su suka fi burge ka shikenan sai Allah ya cika maka burinka akan ma sai ku haɗu kuma duk wanda ya isa yake kamar shi yana son ba yahude yana son ba nasare ba yahude yana burge shi ba nasare yana burge shi mu da shi ne addu'a kowa Allah ya kashe shi da son wanda yake kuma ya tashe shi da wanda yake so in ya isa ya ce amin shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa mu kan ba mu da haushi, in an yi kowace addu'a sai mu ce amin Allah ka kashe mu da wanda muke so ana zace ce sai mu sauri mu ce amin ka haɗa mu da waɗanda muke so sai mu ce amin ka tashe mu da waɗanda muke so sai mu ce amin yace domin mu zuciyar mu san annabi ce da san abubakar da san umar ko a ina ku mu kasance tare da waɗannan ba ma haushi kai kuma in ka isa yau kana son wani da wani da wani kai ma ka ce Allah ya kashe ku tare ha to inda ba za ka iya cewa amin ba ne kenan na san ashe ƙarya kake yi kenan za ka yi zaka bi gaskiya ka buga siyasar amma babu wani rabar kafa alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa man yatawallahum minkum duk wanda ya dubinci al'amarin su daga cikin ku fa innahu minhum lalle yana cikin su inna allaha la yahdi al-qawmal zalimin lalle allah baya san azzalimai ga karatu ya jawo ba mu kawo gaba ba kuma muna da alƙawari dole za mu tsaya a nan gobe in ya so sai mu sake maimaita wannan aya sai kuma mu ci gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskura Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah